babu wata alfarma da zan iya maka babu wata alfarma da za ka nema ni yanzu a na ka sani kamalan ka bar ni kai ma ka har gida na fa ka zo mun yi magana kuma sai da na ce maka abin nan ba mai yiwuwa bane to ka hakura mana ka bar shi dole ne za a aure mijinki idan na aure shi Za ki zama bora a cikin gidan nan. Ni kuma zan zama mowa. Bari ki jin gaya miki. Nan gidan aure ne ba gidan wasa ba. Kuma na gaji da wannan kalmomin nan da kike muni na kazanta. Saboda haka wallahi idan baki tashi kin bar gidan nan ba sai na ci ubanki. Na ji ba da Ni ne ba wannan na shiga ubanku. To me nace miki hajiya ni da zaki zauna ki dinga yin kuka. Ni ba wani abin nace ba. Ni na ce ni dai kawai zan ƙara aure. kuma ke kika takura dole sai na yi auren nan to dan kuma zan yi aure hajiya sai ki ga laifina wallahi hajiya asiri ta masa ba a hankalin sai yake yin wannan abubuwan ba